Kalangu, Labaru da Alshan Hausa na studio Kalangu kuke sauraro daga nan babban birnin yanyi mai karfe biyar da minti talatin mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarin. A yau ne aka buɗe babban taron ƙungiyar ƙasashen Afirka da ta ƙungiyar ƙasashen Turai a can ƙasar Cote d'Ivoire. gobe ne ake sallace ranar samun incin faɗar albarkacin baki ga 'yan jarida na ƙasar Nijar zagaye na hudu. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji bayani bisa ga taron baiwa 'yan jarida labari da ƙungiyar ɗaliban Nijar suka gudanar a yau a nan birnin Yame. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zaman a sha labarun dalla-dalla. Musoma da sabgar bikin taron kungiyar nafiyar Afirka da kungiyar kasashen Turai da aka buɗa yau a birnin Abidjan ƙasar Cote d'Ivoire. Aji na biyar kwanaki biyu za a yi ana tattaunawa a kai fiye da mahalarta dubu biyar suka zo a cikinsu akwai shugabannin kasashen Afirka 83 haɗe da shugabannin gwamnati na kasashen Afirka 55. 'Yan kasashen Turai 28 suka hallara. Ma'udin taron shine a zuba wa matasa jari domin cimma makoma mai ɗorewa. Asumani na bisa mitaron ya mayar da hankali. Wannan taro ya fi mai da hankali a kan zantuttukan da suka shafi matasa, samar da hanyoyin tattalin arziki ga matasa, kwararar bakin haure da kai da kawo, sannan hulɗa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da ƙungiyar tarayyar Turai a game da zaman lafiya da tsaro su ne muhimman abubuwan da za a tattauna a wannan taron. A tsawon kwanakin nan, shugabannin Afirka da na Turai za su yi nazari a kan makomar dangantaka tsakanin nahiyoyin biyu, musamman za a ba da ƙarfi wajen baiwa matasa jari. matasan da ke shirye su kama hanyar barin kasashensu ba kan ka'ida ba. Wakilin dindindim na kungiyar tarayyar Afirka, Muhammad Idris Fara, ya bayyana a gidan rediyon murya Amurka cewa za a fitar da sanarwa dangane da lamarin bautar da baki a kasar Libi. Sanarwar za ta yi Allah wadda da kakkausan murya da wannan ɗabi'ar cin mutuncin ɗan Adam. Sannan ta buƙaci a miƙa masu alhakin wannan mummunan aiki ga kotun duniya mai hukuntar da mayyar laifuka. Mu komo a nan birnin Yame dangance da kasuwar baza koli aji na goma mai lakanin Safem, reshen da ya shirya baza kolin ya ajiya ya gudanar da taron tattaunawa a can otal Solux a nan birnin Yame. Ma'udin tattaunawa shine usular tsarin rayar da al'adun nafiyar Afirka, yanda za a shiryar da girkinsa, muryar da ke gare sa, abin tunkara da tsinkaye manufofin gaba. Ministan Raya Al'adu Asumana Malam Isa ya yi wa rukayatu Abdurrahman karin bayani kamar haka. Deja... Tuni dama mun gudanar da jarabawa ta halin daidaita siyasar ingantar da tsarin farfadar da al'adu a shimfiɗar nafiyar Afirka. Akan haka muna da usula ta ƙasashen Afirka da aka rubuta tun shekara ta 2006. Sai dai kashi ba a samu aiki da ita ba domin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen Afirka ba ta ida rubuce ƙasashen da suka yi na'am da kundin ba. Abin alfahari dai shine ƙasar mu na cikin rukunin ƙasashen da suka buƙaci girkin tsarin. Kundi ne da ya jibinci dukkan shafuffukan magana maganar al'adun Afrikawa da za su ba mu damar cimma madubin al'adun Afrika. Faɗakarwa ba da masaniya ga mutane su ne gimshikan da za mu amfani da su don ɗan ƙasa ya fa'inci abin da kundin ya kumsa ya samu karɓin saƙonnin da ke ciki ya kasance an samu canjin halaye da ake buƙatar a cimma nan zuwa ƙarshen shekara ya kasance wannan kundi ya samu karɓuwar majalisar ministoci domin zartar da aikin gudanar da shi gadan-gadan ya kamata ya fara sabuwar shekara ta 2018. street Har yanzu dai a nan birnin Yame a yau da safe ne aka soma zaman taron ƙara ma juna ilimi bisa ga matsalolin da ake fuskanta a kan iyakoki na ƙasashen duniya. Ƙungiyar Lasdel da ta Pondy Sud suka shirya da wannan taro. shahararrun wato masana da waɗanda suka kware ga lamuran iyakoki ne ke gudanar da ayyukan domin sanya gwamnatoci hanya don ganin an shayo kan matsalolin tashina-tashina a kan iyakokin. Mu saurari fasarar bayanin Gregor Duble ɗan ƙasar Jamus da ya ƙirƙiro wannan tsari. Iyakoki a cikin duniyar mu suna da matukar mahimmanci. Akwai da yawan malaman jama'a masu bincike da suke bincike a kai. A ɗaya ɓangare kuma akwai masu gudanarwa waɗanda suke kula da su. Sai dai babu ingantacciyar cuɗayya tsakanin malaman bincike da kuma masu gudanarwa. Don haka wannan taron muhawara muna son haɗa ɓangarorin biyu ne domin tattaunawa da kuma canza yawo na haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yin bincike tare domin inganta iyakoki saboda muna iya hangen nesa da yake ƙasashe ne na demokradiyya suna iya samar da mafita tunda nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati da al'umma su samar da mafita. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Kwamitin da aka azama yaunin sake nazarin doka mai tsara makomar ma'aikatan da suka yi antare na ƙasar Nijar A yau da sahe ne a hukumce ministan da ke kula da ma'aikatun gwamnati ya girka shi. Manufar ita ce na a kare ma'aikatan bayan sun yi ritaya. Ga cikon bayani daga bakin Aisata Abdullahi shugaban kwamitin. kwamite cin nan an sa shi don mu diba mu yi doka wanda zai yi daidai zai kula da hakkin duka na retrete mutane wanda ya kamata an kasa ciki akwai mutanen fonction public akwai mutanen finance akwai mutanen association cin retirete akwai kungiya kungiya kala kala duk wanda ya kamata su sa ciki an sa amma an ba mu manda kamar wata uku a cikin wata uku nan mudiba duk abin da ya shahi alhaki da bashi da takardu da ya kamata mutum ya yi in ka ta yi retirete ba kaman ka wahala ba kuma ba kaman ka zama mai bara ba kowa ya san yan retirete suna wahala wasu sai sun mutu ba su samu albashi su wannan ya zama haki gaban guvernama kenan yau an ce wannan haki mu hudda shi mu tamtamna mu sa doka wanda zai kula sosai da su Aishatu Abdullahi shugaban kwamitin nazarin kuka saurara. A ranar gobe 30 ga watan Nuwamba 2017 zagaye na hudu kenan da za a sallace ranar baiwa 'yan jarida incin faɗin albarkacin baki a ƙasar Nijar. A dalilin wannan sabga akwai baza kolin da aka shirya domin nuna mutane irin ayyukan da 'yan jarida ke gudanarwa. Sabgar za ta gudana ne a balbalin gidan 'yan jarida da ke a fadar ministan matasa da wasannin motsa jiki a nan birnin Yame. Menene ma'anar wannan rana? Mi aka shirya a kai? Ga amsar da Ado wadda mataimakin shugaban gidan 'yan jarida ya mana. dangance da wannan sallah mai muhimmanci kwarai gare mu mun yan jarida an yi stand da stand mun sa kamfanoni na jarida kowa ya zo ya zabi stand ke shi inda za ya zawa ya baza koli dangance da wannan takara da aka yi tun samdi muka aza mamur da jiri tun kama aiki tun samdi muna fatan kuma Allah ba mai rabo sa yan jarida wannan sallah ta mu mu duka dan mu yi raskwana ne abin da waga shekara ta bada dangance daga gudanar da wannan aiki namu 30 ga watan Nuwamba ne kowace shekara mu zo zo a baje koli a yi cacanta a ba da horo a diba mine ne ya gaza cikin tahiyar aikin ga namu na jarida yaya ne ta kamata mu yi kwaskwarima ga gajen da muka samu cikin wannan shekara yaya ne za a mahuskanci gaba su ne wannan za a sawa in aka zo ga wannan taro da za a yi gobe yan jaridu su gamu. Ado wada mataimakin shugaban gidan 'yan jarida kuka saurara. Mu tattaka mu isa arewacin ƙasa. Matasa goma sha biyar na garin a matartar da ke kilomita tamanin da bakwai da barikin kwamin ɗin Ingal cikin yankin jihar Agades a gaban kansu ne wato suka mayar da bindigoginsu a hannun mahukuntan yankin a ranar Lahadi 26 ga watan Nuwamban nan. karkara ce wadda ta sha lamarin tara hanya da makami 'yan lokutan nan na baya a gaban minista risa agbula ne aka gudanar da sabgar mu saurari bayanin magajin garin ingal gabduwan mohamed su guda goma sha biyar wuta babban wuta ce wanda ta jojoji akwai babu irin da babu akwai kalibir da yawa akwai su jetar wasu kalashnikov muka ce musu su mai da wuta su bari su ajiye hankali wanda ya kara don kanshi mun gan shi za mu kin shi mu ba justice za su samu wata cikin proje proje wanda ake kirkira nan san proje ka gan su na agada da yawa suna nan suna son su jenes duka ta samu aiki ba ma ku fer da rut ba wanda ka ga babban bandiga ba san kaba nufin shi ba yana iya banna ko ina to shine muka ce su su bari a komo wajen develop kwama kin nan a diba kasa an ka ce za a yi wata perimeter can a mataltal za su kama aiki su yi aikin gona suka maido bindigogi suka ce a yafe musu yanzu gwamnati ta yafe musu Gabduwan Muhammad magajin garin Ingal ne kuka saurara. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da sha 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Madalla yanzu kuma kai tsaye ga rahotonmu na musamman. Kwamitin zartarwa na daidiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar ESN a yau da sai ta gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari sun yi magana ne a kan kashedin da suka ma gwamnati na kwana goma tun ranar 17 ga watan da muke ciki. Babban sakataren ƙungiyar Idar Algabit ya firanta da Mutari Muhammadu mu saurara. bayan mun gudanar da ziyartoci cikin lakwaloli namu na kasar ga ta Nijar mun fuskanci cewa kwana goma nan da suka wuce a yau inda muke magana ta wannan alawas wanda ake ce ma burs an samu ci gaba bisa gare shi wa'anda aka fara ba sauran bangare wanda ke nan a jiha ta mai ana nan ga tattara su da guda-guda ana ba su abin da ya shahi wa'anda ke ƙasar waje su ma muna da tabbacin cewa an samu an aika musu magana wadda ta shahi lokacin ita ma a yau inda muke mun huskanci cewa jihar tillaberi tun shekaran jiya an samu an fara ana nan ga su kuma mun samu tabbas ta cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan za a yi da su. sai mu koma bisa ga jiha ta da magaram ita ce dai yanzu shekaran jiya da ta wuce minista na Simon Segondar ya gayyaci duka Director Regional wanda ake ce Madres sun zo a nan birnin mai don a tantamna bisa ga matsala. Abin da ya shahi eh, jiha ta Doso ita ma tana ɗaya daga cikin wannan jihohi masu ga matsala kuma mun samu su ma a rana ta jiya an samu an ida sallama kowa. Sai magana wadda ta shahi matsaloli na tabulban na ekol na sayaman segonda bayan wannan ziyara da muka yi mun fuskanci cewa eh, matsalar da aka samu negligence ne sakaci ne ya yawa tunda mun samu tantamnawa da shi wanda aka ba marshen wanda ke kera nan tabuloli kuma mun samu fahimtar juna da shi tunda a yau inda ake shekaran jiya tare da kukun gani mun je sai eje ba ni fandude mun samu an ba da tabul na zama guda 200 kuma operation kin tana nan ga ci gaba da an kera 200-300 abin da ya shahi matsaloli ekwal far ekwal zamu rinka ta mai tsaye tsayin daka don a samu wagga matsala a ciwo kanta Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin Adama Dawaki editar maraicen yau da Mustapha Mamman Sani da ya jagoranci shirin haka zalika da Saini Isaka da ya daidaita muku saiti kuka ji mu yanda ya kamata da dukkan abin nan aiki da suka dafa na gabatar da wannan shiri ni gungu Muhammad Dantani dan badan da Arlit ke muku sallama ku tarbe ni gobe da maraice idan Allah ya kai rai mu huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalau a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai Zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 Zango FM. An mai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara Zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara Zango FM. Studio Kalangu.